Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Ko kun san cewa gurɓataccen iska kan kashe kimamin mutane miliyan bakwai duk shekara? Abin da za mu fara dubawa kenan kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Masu sauraron lafiya uwa jiki, Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ce mutane tara daga cikin mutum goma kan shaƙi gurɓataccen iska a cikin ɗaki ko kuma gida, kuma babban matsala ce da galibi ba a san da ita ba. Rahoton baya-bayan nan da Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta gabatar akan wannan matsala na cewa gurɓataccen iska kan kashe kimamin mutane miliyan bakwai a duk shekara, kuma ƙasashen Asiya da Afirka su ne suka fi fama da wannan matsala. Wata jami'ar ƙungiyar lafiya ta duniya mai suna Dr. Maria Naira ta ce gurɓataccen iska a ciki da wajen gida kan haddasa ciwon zuciya da figar ruwa da ciwon huhu da kuma asma. A yayin da kuma galibi mutane kan ɗora laifi ko danganta gurɓataccen iska da hayaƙin da ke fitowa daga masana'antu da motoci da dai sauransu, ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce a zahiri gurɓataccen iskan cikin gida ko ɗaki kan kashe kusan mutane miliyan hudu kowace shekara. Kimamin mutane biliyan uku kusan rabin dukkan al'ummar duniya suna dogara ne akan amfani da mai wajen girki da ɗumama gida ko kuma haskaka wuri. Waɗannan abubuwa sun haɗa da kananzir da itace maimakon amfani da wutan lantarki ko kuma gas. Dr. Maria Naira ta ce wannan matsala ce da ya kamata a duba. A watan Oktoba idan Allah ya kai mu, Dr. Maria Naira ta ce ƙungiyar lafiya ta duniya za ta gudanar da taron ƙasa da ƙasa na farko a kan gurɓataccen iska a birnin Geneva a ƙasar Austria da nufin ganin yadda za a magance wannan matsala. sai kuma amsoshin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan ya shirya zai ba ku ansa. Likita, ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. Me ke kawo bushewar fatar jiki ne wanda ke haifar da kaushi ko kuma tsagewar kafa ga mutum a lokacin sanyi? Ko hakan yana da nasaba da yanayin fatar mutum ne ko kuma rashin tsafta? Wannan tambaya ta fito ne daga wajen Hussaini Abba daga can jihar Bauchi. To, abin da ke kawo bushewar fata shine rashin damshi a fatar jikin na Adam. To. To rashin damshi din nan wani lokaci ya danganta akwai ɗan ciwoka kamar irin ciwon shuga wani lokaci yana rage damshin fatar jikin na Adam. To kuma wani lokaci shi yasa wani lokaci akan so mutum ya rinka sa irin kamar mai wanda ke rage fitar damshi daga jikin jikinka. Eh, wanda ake kira rajin agent kenan da turanci to waɗanda sukan ƙara damshin kafar amma in kafan ta cika tana bushewa kowane lokaci na tsagewa musamman in kuma fatar jikinka ta baki ne da saura suna tsagewa to a kowane rukunin abin da ke jikin da ke sa ƙara karfin jikin ɗan adam da baka da shi To kuma wannan matsalar ta fi faruwa lokacin sanyi ne nan ya ce lokacin sanyi. Eh in dai kana wannan naka na faruwa kowane lokaci ne na rukunin da muke magana amma in lokacin sanyi ne rashin damshi din nan shi irin mai din da ake shafawa to dole ka rinka amfani da shi wanda zai ƙara damshin fatar jikinka. Domin lokacin sanyi kin san fatar jikin mutum takan bushe domin iskan ba shi da ruwa a cikinsa so in iska ta buki fatar jikin sai ta busar da fatar to eh abin da ke kawo shi kenan saboda haka kamar nan kin san lokacin sanyi a kasashen tura shi yasa wani lokacin kan sa mutum rinka san irin mai wanda ke ƙara rage ƙara damshin jikinsa to to kai eh. bayanin fatar mutum kenan eh. to rashin tsafta yana da nasaba da haka eh rashin tsafta ma yana kawo wannan hajiya shi yasa lokaci dole ka wanke fata da kyau sannan ka sa shi wannan da ke ƙara damshin jikin to ina fatan yana kusa kuma ya ji wannan bayani eh. to ya sake wata tambaya to hajiya ya ce yaro ne lafiyayye ana zaune kawai sai ya fara kumbura duk jikinsa gaba ɗaya tun daga fuskarsa har ƙafarsa to wannan wani irin ciwo ne to wannan hajiya akwai wani abu da ya shiga jikinsa wanda ko bai dace amma wannan dole kai shi wurin likita domin ba za a tabbatar sai an bincika hajiya wani likitan yara zai kai shi ko ko eh, wani likita likitan yara zai shi amfani hajiya domin yawanci akwai abubuwa da yawa da ke kawo irin wannan hajiya ba za a sani ba kuma sai an sani ba sai an yi bincike to Allah ya sauwaƙe amin amin to sai kuma wasikar Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce ana cewa wai wasu mutane suna warin ƙashi. Shin da farko ya ce menene warin ƙashi kuma menene alamominsa? Yawanci rashin tsafta na farko muka a waɗansu waɗanda abubuwan da suke ciwon lokacin za ga jikin mutum kullum rashin tsafta da kuma waɗansu har ma ban da ma jikin har bakin su ma komai wari yake. Ana gadon wannan ciwo? a ba gadon shi ba a gada wannan ciwon abin da ya kamata dai mutum ya kamata ya rinka tsaftace abubuwan da yake yi kuma kayayyakin da yake sa da saura akwai wasu mutane wanda suke da kamar irin kamar akwai irin kamar ciwon ciki waɗansu wanda su kamar kamar kai kusa da su suka yi kusa da su suka yi numfashi ko kuma suka buɗe bakin su za ka ji wari to waɗansu akwai waɗansu mutane masu ɗin ciwon amma wannan ba shi da yawa in dai mutum kowane lokaci ya tsafta ya tsaftace komai kuma har da haka yana da warin kashi din ya kuje wani likita a duba shi sosai to likita in mutum ya tsafta mutum ya tsaftace kansa to wannan abubuwan ma yana raguwa ko ma ya wuce gabaki daya To, kamar irin mutanen da kake cewa idan aka kusance su in suka buɗe bakin su za ka ji wari ɗin nan. A su kuma eh. akwai taimakon da likitoci za su iya musu ko kuma su kuma? Eh, akwai su waɗanda don cikin bakin su akwai kisa akwai ɗan ƙwayar halitta ake kira bacteria. Eh. Waɗansu abubuwan suna da yawa a bakin su. Waɗansu kuma akwai waɗansu iya ciwo daga cikin ciki in suka yana yana sa wari in sun buɗe bakin su a ji wari. To irin waɗannan akwai wani abu da ke faruwa cikin ciki ana iya ba su magani na rage wannan. To su kuma masu warin ƙashin nan da kake cewa tsafta tsafta tsafta yana da muhimmanci din nan. To eh. akwai wani akwai illar da yake jawowa ga lafiyar mai fama da irin wannan? A ba wani illa sai dai kawai shiga mutane ne kawai ba za ka iya shiga mutane ba amma dai in dai ko kuma akwai ko banda ma wannan akwai ɗansu mai in dai kana kowan ciwo a fatar jikinka. ko gyambo ko wani abu to wannan shi ba yana kawo irin warin ne. To tana yiwuwa kuma akwai wanda kila yana warin ƙashin bai san yana yi ba sai dan ya kusanci mutane ya ga mutane suna gudu? eh mai yiwuwa yana faru amma da in kana da shi ai za ka za ka san kana da irin wannan warin kashi din hajiya ana da iya warkewa tsarai eh, kenan ana iya warkewa eh, da tsafta da sauransu ana iya warkewa inda ka je wani likita za a bincika sosai to Allah sa dace amin amin amin To, wannan wasiƙa kuma mun samu ne da wajen Malam Isuhu da Yallafaki a can jihar Kaduna. To. Ya ce kwanaki ya turo mana da tambaya amma kuma ba mu fahimci abin da yake nufi ba. To. To shi ne ya sake turowa. To. Ya ce wata cuta da ke faruwa a farce, wa za ka ga farcen mutum ya yi baƙi, kuma mutum ya riƙa ganin wasu ciwuka ko tsalle-tsalle baƙaƙe a cikin farcen. sa'annan ta dinga cinye farcen a hankali a hankali musamman ma a yankin yarbawa suna fama da irin wannan cuta to likita ka fahimci cutar da yake nufi da za ta sa farcen mutum ta yi baki kyar eh to abin da ke ka sa farcen mutum ya baki irin shine akwai wani lokaci yadda jini bai tafiya sosai yadda ya kamata a wurin to waɗansu waɗanda turanci ana kiran shi gangirin eh. jini bai zuwa sosai wani lokaci ga abin na cinyewa to in jini bai kai a wurin yana cinye wani lokaci ma an yi tsanani dole sai an yanke wannan ɓarayin wannan hannun ko wannan farcen to amma an dai ya juya baki irin to dole mutum ya sauri ya je wani likita akwai musamman irin mutane masu ciwon sukari suna da irin wannan sosai to suna fama da irin wannan matsalan eh suna da fama da irin wannan matsalan sai ga ko kafa ko ko sai ga ya so canza baki haka to wannan in ya soma haka to domin rashin yanda jinin su bai bai yaduwa sosai yadda ya kamata to wannan shi ke kawo na hajiya. Amma idan suka je wurin likitan aka duba kuma za a ba su magani ko? Eh za a ba su magani wani lokaci hajiya an yi tsanani dole sai an yake wannan wannan wurin. A to kamar eh, yatsan kenan za a yanke ko daidai wajen farcen? Wurin wurin farcen wani lokaci dole ma sai an yanke duk eh, farcen gaba ki mm. To amma idan har kafansu ma ana yankewa an dai so ma haka. Amma idan aka gano da wuri ana iya magancewa ko? yan eh, dai mutum ya je da wuri ana iya taimakon kwarai da gaske. To Allah ya sawwaƙe. Amin amin. To ina fatan kuma Malam Isuhu da Yalla Faki yana kusa kuma ina fatan mun fahimci tambayar shi a wannan lokacin. To likita sai tambayar Mahmud Salihu kaura na moda a can jihar Zamfara. Shi kuma yana son ya san illar da hayakin murhu ke da ita ga mai shaƙensa da kuma zama a cikinsa. shakan hayakin murku in yayi yawa ba shi da amfani kamar kowane irin hayaki da in yayi yawa ba shi da amfani hajiya. Ba ma na murhu kaɗai ba. Ba ma na murhu kaɗai ba. To irin wannan hayaki me yake haddasawa? To wannan in ya tsanani yana shi din in ka shaka yana shiga huhun dan adam ne. To in wannan mutum na shaka da ya kowane lokaci in ba kai sa'a ba yana kawo ciwon huhu wani lokaci hajiya. Subhanallah. Eh, eh to saboda haka dole mutum ko in kana irin aiki a wuraren ya kamata ka rinka janyewa. in ka shiga ko kuma inda kake aikin ya kamata akwai inda iska ke ke hurawa sosai yadda ba za ka yi ta shakar haƙin ba ne haka kowane lokaci. To likita ka san akwai matanmu na karkara. Eh. Da ice suke girki. Eh. Kuma girkin nan yana haddasa yaƙi to su irin wa'annan ba su da wata hanya na yin girkin nan wace shawara za ka ba su? a in dai za su samu yawanci a samu wuri a buɗe inda kama a fili haka kada a rinka yi inda a rufe haka in dai wuri na rufe ne to hayakin kin san bai zuwa ko ina to shi yasa sai mutum ya shaka amma wuri a buɗe ne hayakin zai fi zai tashi sama kenan ya eh, tafi zai tashi sama mutum ba zai shaka da yawa ba to ina fatan wannan bayani da kai ya gamsar da shi wanda ya tambayar kuma zai taimaki su mata musamman waɗanda suke amfani da ice wajen girki. Eh gaskiya ne. To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka nan za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. Babu ake a cikin duniya ana ta wani kare a ana rawa kuɗi na da wani mai jeji lafiya uwar jiki babu mai hoji da ke a sai da ke a cikin duniya ana ta wani kare a ana rawa kuɗi